Akwai ƙalubale da dama kamar taɓarɓarewar tsaro da tattalin arziki da sauran makamantansu da ya dace dukkanmu mu haɗa hannu don magance su. Gwamna Otom na jihar Benue ke magana wajen taron gwamnoni kwanan nan. Ba shakka an bata kalubalen tsaro ba sabo abu bane musamman ma tun 2010 da goma da wasu 'yan ta'adda suka ta da bama mai a dab da dandalin murnar ranar 'yancin Najeriya na Abuja. Da masanin harkokin tsaro na asire Rabe Nasir ya ce aiki na kwarewa ne kawai zai kawo karshen matsalar. Ƙasa irin wannan inda muke da hukumomin tsaro iri-iri a ko-ina, a ce abubuwa suna faruwa wanda suke jawo salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a. Me hukumomin tsaro suke kasan nan yaya za a ce hukumomin da baka ma faɗa ba baka yi ba kana shirin ka yi laifi sun ɗago ka sun bincike ka sun kai ka kotu an gurfanar da kai yaya za a ce ka ma fito ka faɗa za ka yi ga rana kuma da za ka yi ga kuma inda za ka yi duka waɗannan abubuwa duk su zo su tabbata shin gwamnati ko jagororin tsaro na gwamnatin na bin kwarewa wajen tinkarar kalubalen tsaron shin abokan gaba ba sa samun ko sanin shirin dakarun gwamnati na kai musu hari kuwa janar mansur dan ali mai ritaya ya yi aiki a kwamitin tsaro na taron ƙasa da aka gudanar bara. Mutane da yawa suna katsalandan kan abubuwan da ba su sani ba. Shi harkar tsaro ba abubuwan da ya kamata a ce kowa ya buɗe baki bane ya ce a yi wannan a yi wancan. Abubuwa ne waɗanda ƙwararru su suka sanya da ya kamata su ya kamata a bari shi sharhi a kai. So yana cikin matsalolin da muke fama da su a halin yanzu. Amma ni ina maka ikilasin cewa waɗannan mutanen da aka zaɓo insha Allah za a ga bambanci dama tuntuni korafin mu kenan cewa tun da 'yan Najeriya ba su ɗaya waɗancan bane kawai a sa waɗansu a gani akwai munafici kuma a cikin abubuwan da dama ba wai ana neman da yana abun bani. a cikin waɗanda kake ganin cewa suna zuwa suna yin da a cikin su suke zarewa suna tafiya suna ba da labari abubuwan da ke faruwa kasan shi irin wannan yakin sun kuro ba abubuwan ne wanda cewa gaba gadi sai an bi asiri amfani da asiri shi ne zai kawo ci gaba a irin waɗannan ayyuka namu. Kana da ƙwarin gwiwar cewa sabbin jami'ai da aka naɗa za su iya gudanar da aikin nan ba tare da irin cika bakin nan da ake yi ba cewa mun gama da su mun ba wani gari da ya saura a hannunsu kaza kaza yana ga wannan abun ya kusa zama tarihi kenan waɗannan abubuwa duk da kake ji da da duk propaganda ne a cikin yadda ubangiji waɗannan zaɓaɓɓun nan za ka gani ce an yi zaɓo su na ƙwararru ne akan kowannen su ya san kan aikinsa yanzu dai za a jira zuwa 'yan makonni a ga yadda takun rawar sabbin hafsoshin rundunonin sojin najeriya zai kasance musamman ma cikinsu da manjo janar buratai dan asalin jihar borno inda zubar da jinin ya fi ko ina yawa nasiru da mailika kamarar amurka daga abuja najeriya